أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد a yau ranar Attanin hudu ga Zulqa'ida jira na 1434 sai da talatin da da hudu, talatin ga watan tara 2013 za mu yi karatu na goma sha hudu a cikin wannan ishiriniya a kan yabon annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Samar muhabbatin ihsani akrama mazhabi فعم به ما بين شرق ومغرب فلله فيض من نداه كصيد قصيب ثناء الجود لا كف مطلبي ترد ولا وجه احتياج يوبخ قريب المدى للناظرين بعيدهم شريف مدخول على جدوده وهيد وآلاف السماء جنوده خميس وأملاك البلاد عديده وأقطارهم بالذؤر منه تدوخ كمذهبا Annabi sallallahu alaihi sallama ya yi riko, ai ce take mazhaba kamar kayi riko da kauli ko a ce fahimta ta ƙur'ani ta hadisi ta malami ba ta bi ra'ayinsa ba ne. mazhaba ya yi riko karama mazhabi mahi girman riko sul ihsani cikin kyautawa ne addinin musulunci. amma ya zame ma bai na sharki tsakanin gabas wa magribi da yamma bihi da addini ne. maɗin nan na ce akwai za'ida kawai kuma akwai za'ida li ta'akkidil mubalaga kuma san fa'ada uhu ma baina khawfin wa dillati to nan fa amma ya gami baina sharqin tsakanin gabas wa magariba da yamma bihi da addini ma kwarai falillahi saibun sanin mamaki ya tabbata ga Allah na baiwa min na tahu daga kyauta a sallallahu Sallar wasallama ka sai da ka ce zubar ruwan girgiji ka yi min min sama'i kan harkon bakara albakara khasibu mai tsatsan fina'il juri horhajiya ce ta alheri ana mai yawan horhaji alheri ce a kafin matlabi ba ta hinda ke nema shine na mai roƙo turar wanda za a nesa a ce ba za a baka ba wala waje tiyajin ba huskar da ke bukata ga annabi sallallahu alaihi wasallama yuwadda wadda za a zargi huska din nan kamar ta neman a zarge ka a cikin nemi naka mana amma ake sallar salma zai baka har ta ma masa bashi ribul mada mai makusancin hage ne amma ba iduhu mai manisancin hage ne lin nazirina ga masu dubin darajarsa nan an ce makusancin hoge sannan kuma manisanci ga hoge amma ga masu didin su cin madarajarsa yana yana abu kusa kuma yana nesa idan diba yanzu ga rana hasken tana kusa gare mu amma tana nesa gare mu tarifun abin da cikin hiton, duk wanda zai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama zai isko shi sai da hajib ma'ana ba masinja zai iska annabi sallallahu alaihi da sa. amma hukum game da in bi daraja ƙoli yake ne su ce da daraja shi dai su kan sharifin madaukaki ne annabi sallallahu alaihi sallama na fathu jududuhu kakannin su suka yi masa suka yi masa kari lil ala'i ga daukaka to annabi ibrahim alaihi wassalam wahidun one in auni sallallahu alaihi wasallam shi dai shi ba irinsa wa alafu samai amma gaba ɗaya dubban sama sune rundunonin sun duk junuduhu rundunonin sa ne ban mazamnan sa mala'iku ke rundunonin sa ne ga yakin fadar amfana a cikin suratul amfani kamar da muka ɗaya tsokaci jiya kaɗan kamisun mai ɗan kwararren ciki ne kuma daga zaɓi domin game da ha'u. an nemi yadda cewa ta koma zinari amma ƙarshen ta ce a bai sun haka san yau ya ci abinci gobe kuma ya rasa abinci yau da ya ci abinci ya gode ma Allah subhanahu wata'ala gobe da ya rasa da zan ya yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala an ce hadisi ya faɗa cewa a taɓa kwana uku jeri da juna ana azar kunya gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana uku jere da juna sallallahu alaihi wasallam kamisun mai tsamammen ina sa kuma dai sa kamar yadda masu kira suka faɗa wani bai yi wani ba wa amlaki milaki biladi amma sarakunan garuruwa masu ƙarfin cikin nan abidu duk bayan sa ne ma na kasa suke gare shi wa aka taruhun duk zukatan su gaba ɗin su an kakkare su gaba dai sun kaskanta da da saboda hirkitar matashi irin su su kafawa din nan irin su paris iran kenan irin su kisra da sham da dai sauransu makarimu akhlaqin girmame girmamen dabi'u irin rangwame a wanda ya masa ba daidai ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khudh afwa na a وأمر بالعرف وأعرض عن a ومكارم أخلاقي Jibril alaihi salamu ya fassara masa makarim akhlaqi a shifa ya faɗa kali iyal mahulla. daga ciki ne wanda ya hana maka ka bashi wanda ya yanke maka kasa da zumuncinsa wanda ya ma aikin wauta kai hakuri shine fassarar hujjul afwa wa mur bil urf wa arid an al ya mallaki sar wa hadun girmame girmame dinna makarim akhlaqi fa haka ya rabu da ijaban nufusi amma kan rayu shine ujiri. amma mutun da yake kansa cewa Allah subhanahu wa ta'ala hore masa yana kaza sai amfani da wannan dama da yake kansa cewa da san ya rabu da su wa zahawa da ruhun rayuwa rayuka shine girman kansu wa iska al-ukhra sa'ad da annahu lahira wa sawaba yadda bai ci na hawa jihar lahira ya yi zambiya hudu watan wata irin zambiya wanda hanyar yabligi al-khalq bai kai sha'awa hawa wajen wannan sha'anin sallallahu alaihi wasallam ana abinda suka nuhi ya yi tafiya samai bakwai ɗin nan shi su shi a zambiyar nahanu don haka mu na ba fa nahanu biha dunal bariyati nafzahu fa nahanu mu zaho muna bi ha da wannan tahiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yi. dunal bariyati kuma bayan talake su ba su da haka din falillahi abdun sanin mamaki ya tabbata ga Allah bawa wanda a hazat a a'a biyayya ta rabautashe shi minhu ga wanda ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kenan ku abdun sanin mamaki ya tabbata ga wannan bawan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce ya fi son wannan bisa ga kowane suna daga cikin sunan nakinsa subhanallazi asra bi abdi san harkon suratul isra' ahazat ku da'atun da da'a tar rabo ta daga huzwa ne na rabo min ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awamiru maulahu hore hore matsalicin wada'atun abin ne da dai gare shi ta fi mazaya hul aliyya sa'atun tubbi sa'atun sannu alkiyama ta sa'a wa matsumus sa'a يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة ساعة تهرفوا القيامة ساعة تجلوكة إن الساعة آتية to satubdi sa'atun da sannu alkiyama za ta bayyana da mazayahul aliyata darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam daukaka sai an zo alkiyama za a ga qabi'atuhu boyayyen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ilahi wurin allah abin da ya ɓoye masa shafa'atun shine cikin al'ummarsa yana ta li kulli da da'watun mustajaba wa qabatu shafa shafa'atan li ummati kowane annabi yana da addu'a wadda adda garanti idan ya ta nan za a karba masa amma ni na ɓoye addu'a ta domin ceto da al'umma ta ta zo lahira harfaji alkiyama kaga irin annabi nuhu alaihi salamu lokacin da suka tangare masa don Allah ya ce wa ma amana illa qalil sai in kisa suka yi imani tare da annabi Nuhu alaihi salam ko shekara dubu ba hamsin yana wa'azi wala qad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa khamsina ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun to amma ƙarshen ta yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yaliku illa fajiran kara wannan kenan suka darkace su gaba aka yi ruwan dufanu din haka kuma annabi Musa alaihi salam ya ce ma jama'a fir'auna rabbana tamis ala amwalihim washtun ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'ali kaga dai Allah ka shahid dukiyoyin su ka daure zukatan su Allah ka bari su imani sai sun ga azaba mai radadi lokacin da imani ba zai amfani ba san fir'auna din nan an ya be shi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala cikin surat Yunus waggade addu'a din Annabi Musa alaihi salam shine lokacin Allah ce fa adrakahu al-garaku qala aman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin gani ko wurin imani na annahu la ilaha illa allazi amana bi wa ana minal muslimin min imani uku daga ta akidi ta annahu din nan Allah ce al'ana wa qad asaita qabla wa kunta minal muslimin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك aya. wannan dai ƙarshen fir'auna kenan kaga a tilis dai abin da nake so in kawo nan annabi Musa alayhi salamu ya yi addu'a da shi da Harun alayhi salam aka karbi addu'a su bayan shekara arba'in Allah ya shekara kar ujibar da'awar kuma fasta kima Tanta aka halaka fir'aun ɗin cikin ruwa da jama'arsa to haka dai amma annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aji addu'a sa sai don al'ummarsa to sai ne shine shafa'atun tattalin mati ga al'ummarsa waljahu alhorma annabi sallallahu alaihi wasallam yubna ana gina waljahu alhorma yubna ana gina ta kuma alhorma ce duki nan kuma ana walwale ta wasu waɗanda ba su shigo cikin ceto ɗin ba Allah ka tsare mu ajallul wara shine mafi girman talikai man fata wanda suka ce wanda suka rasu minhum cikinsu. wa man baƙi da waɗanda annan yanzu siyun mai kowace alƙawali ne karimin babba ne mai girma ne karimin mai tsoron Allah ne karimin mai alheri ne karimin mai nasaba ne la ya su bi mawsi ai eh, walwale alƙawali sallallahu alaihi wasallam su rana yau su mutane sun taho daga wani wuri suka hito sai ce tambaye su cewa suna sai san mai in hawa suka ce i suka ce bikam nawa suka ce mai kaza kaza kaza na dabino shi ne sai kawo rakumi abin nan abin hawa din sai in tafi da shi bayan ya tafi zan kawo muku dabinon da kuka faɗa to shi ne sai daga cikin taron da suka ce ah mun ba shi abin hawan mu alhali ba mu kama da bino din ba wata daga cikin su ta ce wallahi ba zai saba alƙawari. ai na ga hukiya ce wani irin kin ya take kamar sha hudun wata wallahi ba zai saba alƙawari. in ma bai kawo ba ni zan biya shine sai ga annabi sallallahu ya kawo musu aiko musu sakon ta cewa ga da junan da suka yi biki da shi ya shi bisa su ga da bino karshen ta dai ya ce ku ci sannan kuma ku auna da kanku su auna da binin da kansu tajirun ya cancanta bi sirkin hudu da gaskiyar sa min kulli muttaqi ga dukkan mai tsoron Allah khaliqun ya cancanta bi kulli madahi kowane irin yabo a yi masa wani nazumin wa nasaran ma waka da zube min kulli waka kamar isriniya din nan zube kamar ashirin in kulli man da ke ga dukkan mai huruci kowane irin mutum da yawa ma aiki yabo mu Tulin wani irin manzo ne addunu kan tayuwar ake wa rakwadin tarihi masrahu ta tabbata ga isra'insa lahu a ɗatil ayyamu a ɗatil ayyamu kwanuka sun ba da asalasa mai ƙori mahi sauƙin jawuwa da ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi masa ladabi ma'ana mutane wasu anatul ausani gumaka ma'ana masu bautar gumaka ne sun jawo gare shi ba'ar tamaru da bayan taurin kansu masu bautan gumaka sun bari Bakan mun shidin da yawa mai rera waka aka same su fi zikiri na wa ma'aiki kirari mu yana mai kwankoma kirarin yana mai cewa naro iblisi ta iblis ta bice ta mutu bi nuri muhammad saboda hasken muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wallahi iblis ya da bai alaƙa bi ga dogarugansa fa hawa yasbahu alhali shina harguwa saboda hasken alaihi wasallam misali lokacin da za a yakin badar ya ce inni a rama la tarawna inni akhafu Allah rabbal alamin lokacin da ya ga mala'iku na fare ce duru da na kasa su ubihat lahu al-arzaq ta a cikin suratul anfal ubihat lahu al-arzaq an halatta arzuka gare shi shine na ganimomi da jalla rumhi ga inuwan mashin sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi na cewa inna Allah ja'ala rizqi tahta rumhi tahta tilli rumhi au kama qala kika Allah ya sanya abinci na daga shin inuwan mashina Abu Sufyan radiyallahu anhu da ya dogara bisulhi da sulhu minhu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin fatu makka kamin a yi fatu makka wallahi abu jahali yana musulmin abu sufiyana wallahi yana musulminsa kamin a shiga garin maka domin da daddare din nan ya karbi musulunci shiga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ai kyakkyawar ya tun daga ake gane can cikin sai bukhari horko horko akwai tamkar da hirakalu ya yi yawa abu sufiyana sami ya musulunta amma ya gaya mai daga ciki irin nasaba a nan ya ce ai dan gidan manyan mutane ne sauran mabiyansa masu yawa ne ya ce a talakawa ne suke bin sa sannu sannu ya ce duk dai hirakulu da ya gamsu da abin da abu su fadi gaya mai sannu mai musulunta ba ka gani ko to shi ne ko sai na mu'awiyar radiyallahu anhu sun sami eh, fatu makka da shekara guda ya musulunta a ƙarshen ta dai hadisi wanda eh, baƙir radiyallahu anhu ya ruwaito ga eh, ali zainul abidin ko zainul abidin radiyallahu anhu ga sayyidina husaini radiyallahu anhu shi ko sunna husaini ga ibnu abbas radiyallahu ma muawiya radiyallahu anhu ya ce kasartu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda al-marwa hadisi cikin bukhari cewa na yi tsaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gun Marwa lokacin da aka tafi wannan umra din yawa ma'aikin Allah sai sai a bayan ya musulunta kenan to shine dai fala da Abu Sufyan hu bisuhi wa dalla makka zan bi nasrillah taimakon Allah sun fadi sanin cikin budin daga cikin ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi shiga ku gidansa ya kulle gidansa na kansa shi mutum ya tsira ku masallaci ya tsira ku shiga gidan Abu Sufyan ya tsira haka ko da an ka shiga Makka karimin mukarraman ne Abu Sufyan girmansa na musulunci aka shiga Makka khasafi shi je magu ma'ana manya-manya ahli shirki mutanen shi ta asha sun yi dundumi ma'ana sun yi rauni bi subhi saboda sahiya a nan sulatu sun shari'arsa su ganta ba shi sun yi dundumi wa man ya asha an zikirillah na kayyar lahu shaidana huwa lahu kare ya asha ya asha ba ba min asha ya ishu ba ya asha din nan ya ashe na dundumi wa hamu mutu kullu makansa dorran kanta gaba ɗaya an kare ta an kwakkoce ta bi kafai da tahuna da alaihi sallallahu sallama da kuma tahunan sahabbansa radiyallahu anhu ajma'in da na annabi sallallahu sallama ya kusanta ga Allah fatadalla ya ƙara kusanta sun madana fatadalla din nan fatana ka ba ne au adana cikin najmi horko horko ya kusanta huzwatan ga babban rabuwa mabarratan da kyautatawa Fakat kala mu hakika wa'yansu mutane sun ce, 'A Ayan Allah ya ga Allah jaharatan kwata-kwata, sallallahu Alaihi wasallam. Ibn Abbas radiyallahu anhuma ya ce, Ya ga Allah su ganin Allah da idanu da kuma ganin Allah da zuciya. Sannan an tambayi Abu ta radiyallahu anhu ya ce, E, ya ga Allah ma. An tambayi al'imamu Abu Hani, al'imamu Ahmad radiyallahu anhu game da annabi sallallahu ya ga Allah ya ce to zan fada kamar da ibn Abbas ya fada ya kama ahura, ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ha ta shida ta doki ya ce kai ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya yi ta fasira shida ta doki da Imam Ahmad radiyallahu wala karo ba abin mamaki bane man hawal hibbu don shi masoyin Allah ne makhsul shine badadan Allah wasu wasratan da zabi fa'isu keɓance keɓancen annabi sallar sallama, shi ne mu'jizojinsa fatar sun kuce ga yadda al'adadu hannun lissafi kasancewa da yawa imam muslim da al-khasa'is wurin mu'jiza dubu da ɗari biyar sanyi? sanya Isu na annabi sallallahu alaihi da kuma al-doktor Mustapha Murad da mu'jizatu ta sallallahu alaihi wasallam ya guda dubu ga irin ashifa ga irin kuma littafi na shi Abdullahi Talimu la ana ne walau anna man fil ardi ko da duk wanda a duniya gaba ɗaya bangon ƙasa imli yana shifta yana cike shi wayan sa kuma yana rubutawa to za a kai mu'jizojin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma misli wa aka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam fil alamin cikin jalalatan da girma babu shi babu shi babu shi lam wala walan sallallahu alaihi wasallam kuwan lubbu shi ƙwaya ne tsintsar ƙwaya wa adud kalisa mana adahu wanda ya ƙetare wannan maganar ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalisa fashin halatan sushiya ma'ana dusa kana su ce dusa wanda ya ƙetare wannan magana da an kanu sallallahu alaihi wasallama kalisa shi dusa ma'ana kahiri mun ji fassaratu ko ko a duka fa man ata hudu wanda ya ƙetare maganar da ma'aiki ke masa nukhalatan dusa ana ba komai ne. fassara ta uku kowanne lubushi shi ƙaya ne sun tsakwaya ko a duka fa man adahu hudu wanda ba shi ba a duniya dusa ne ko nan wasu ka ganin mai ishirin ne kama ya zurfa ba su gane ba su da balaga wallahi a gidan tashbihi akwai almushabbahu akwai almushabbahu bihi akwai arati akwai lahu shubai nan tashbihi baligi nan nan da yake huwa lubbu kame a tafi ko ina yanzu dusa tana da amfani ko ba ta da tana da ko aya ma tana da amfani ko amma nan tsirayyar da a tsakanin amfanin ƙwaya da amfanin dusa suna da tsaraya ko ba su da abin da ɗaya shi kanu don ka ɗauko ƙwaya da dusa tsirayar da a tsakanin tsakaninsu tsirayyar ma'aiki sallah sallama da sauran mutane da sauran annaba shi shi kanu haka sai su ƙetare ce da yawa ma'aiki ƙwaya misali zamanin sai ce ai ya ce annaba da haka suke ce haka ya wuce to tsaya ta ji amin ka kawo ya fara ce makwaya kama aiki sallasan kan tasbihi idan balaga to fa billahi allazi la ilaha illa huwa in bancin gidan tasbihi ne bibi girman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masa kwaya ta gero ko ta wallahi ta misali wai to mista ba a dibin wannan in ma tun zai zai yi hormaki ga mai ishiriniya ba lufan kawar rabu ta nan nukhala haka mutane ba su fahimta ba ne amma ba masu hasken ba ne su wannan magana wai mai ishiriniya ya ce kaza ya ce kaza to ga wasu tafiya huwa lubbu ma'aiki kwaya ne sallallahu alaihi sallama wa a duk lisa faman alahu duk wanda ba shi wacce annaba ba halatan matsayin da ma'ana tsere tsakanin kwaya da dusa tsere a annabi sallar alaihi sama da annaba shi ne shi ne shi ne balegi wannan wanda ya balaga amma kurukun mu'ujizoji a halat sun walwale al'ada ta abubuwan da aka saba lahu gare shi a halatan walwalewa rabdan bisa ga da daurin da suka yi lura da wannan fassara furuqun mu'jizoji shine kece al'ada dama shine mu'jiza khalqul al'ada halat sun walwale al'ada ta yadda aka saba lahu kanin sallallahu sallama ya halatan walwalewa rabdan ga abin da yake daure abin da aka ne ba a saba ba a saba magana da damu ya ke ba ma'aiki walwale wannan al'ada ne mujiza ke a saba kiran ice ba ma'aiki kire shi saba kiran wata ma'aiki to irin haka shi ne ka misalin nujumi kamar misalin taurari ne dalalata akan hujja ba na kwata kowa na gani shubin hurhura wa yana nufin tsaki kafin amintu malamai amintu shuru da samari ta naƙala sun cira tun mutuzin alai muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya warka da kullu adawa'il qulubi dukkan cuce-cucen zukata na kahirci abu na hucci bai dibbi da maganin sallallahu alaihi wasallam faradda ya mai da don haka ya mai da kullum musabi dukkan mai kamanta Allah da abin da bai dace ba ila tanzihi zuwa ga tsarkake shi wa iz bana li miqdaru saboda da darajojin su suka bayyana gare ni inda rabe gun mutalicin sa to lokacin khata ne ruhi ala kalbi ga zuciya ta bi da bi hubbihi marhim su sani damke shi gaba ɗaya shi ne su fa ha saurara ta anani abna ab ina alfahari min alqalbi an ta zuciyata wa asmahu ina daga hanci na dalilu shi shine madaukakin mutane mustafan zababbe ne min ajallihim mahi girman su ne Allahum ya zo musu bi ilmin da ilmin manzanci na fiyan domin kodewa lijalin ga jahilcinsu. Falan ma badali lokacin da ya bayyana gare ni annahu hakika shi aslu fullim shine asalin lalasu khasni kiman da nasu shugaban mutane kullum duk bi madahi da yabo na shi dai nake yabo asa tabbas a hirgita ta farji a yi ta da tufar farji dukkan yau mal kiyamata ranar alkiyama kalbu zuciya manya su duk wanda ke son hitabatu duk wani wanda ke hitabatun abin da yake so sala ya hitabatunsa amma wa kalbe zuciya ta ma sala ta hitabatun annabi Muhammad sallallahu alaihi nan abin da kake so ko yana ga zuciyarka in an kai kwamfiyarin illa wanda yawa a sallallahu alaihi wasallam kai kamar kamanci wanda kake so amma shi ba zai manta da nan sallallahu alaihi wasallam wa hubbuhu sunai son duk wanda ke so ala a fita batun wanda yake so an kulle shi da dukkan komi wa hala shi mai so ya hita batu an kulle shi dukkan komi amma ma hala hubbu so ne bai wahinta ba ga zuciyar ne an ne kima cewa mu tafi mu tsayi wa narhala mu narhala mu tafi izu alaina ya buwa ya gare mu fafil madaya tahunan raƙumma imul fala suna wa daji alama na waje ne yin haka mu haka an mu tashi wa narhala mu tafi sai kenan a wata nusa ko ku na kima mu tashi sifaful malaya rahunan raƙuwa wa tarhala su tafi da simun fala su daji alama an waje ne saboda takin da suke ya izu ya ya alaina gare mu walai dan sun ka tafi walai salaha ba su madur kusa walai salaha mu na ba su madurkusa illal aqiqa ce rahin aqiqa wani rahina can kusa ga madina can za su sa su san ma'anin sallallahu alaihi domin kar su taki inda ma'aikata taka da raƙon su su tafi su takalma. Ala kulli ya kamata ga dukkan mai begen su an ya mota ya mutu da wajihi saboda bakin ciki na soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga su annabi mutum alhali suna bege ila kabar rasuli zuwa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qasdihi da nuhin da nuhin annabi sallallahu alaihi wasallama nuhin kabarin da hatmin layali musibbu darrai sun musibanta shi ne da wahi da hatinin layali musulmi darrai sun same ni duk da wahi da musulmi fakat ji saboda rashin alaihi musallu sallam shi na jarabta zamani zamani na shine lokaci na wal makana na jarabta wuri na bude da nisan safe na jarabci lokacin ma'ana na yi taskin na ga lokacin da wurin nisan da annabi sallallahu hanyar zamani ta hanyar wuri yau ne don haka yini na amu matsayin shekara yake fihi saboda nisa a sallallahu ini na zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam jin nake yayi nisa kamar shekara saboda tsananin soyayya shibru ta kagura mun ta kawa hurtanka hortanka kuma matsayin mil uku ne ka ganin ta kagura dai ka ganin gehen zamani shi ayi ne dan shekara kuma gehen wuri eh, mil uku ne ka ganin to bale mil uku din daga ba san kusa ɗari na wata ba 100 wani. الحمد لله الحمد لله